Assalamu alaikum. Abba. Na'am. A ah, auta? Na'am Abba. Ke ce da sanyin safiya? Wallahi Abba. To. Saurayina da nake ga wata labarin shi nan shine ya taho. Ya ce bari ya zo ya gaishe da abban nawa. To kin ga kin fara hankali. Ko kefa. Amma a ce yan unguwa sai kirga fatakki ke kirga ah, shigowar ki suke. ai ba abin da yake faranta mara in ga cewa yau zaki aure to abba ba wani abu ne don Allah abba kar ya zo kai ta mishi irin hargagin nan naka abba ka bi shi a hankali ka san su yan Legas din nan rayuwarsu da tamu ba iri ɗaya ba ne abba kina nufin ba ɗan nan ɗin ba ɗan Legas ɗin da ya zo shi to sai a lallaba dai na yaba da tarbiyyarsa babu matsala to shi kenan eh, yana waje yana waje na ce dan jira ka ya dan jira ni to eh, rani ba yadda yake a kin tsalle to girma ya kama ni wallahi sarki wa alaika salam shigo shigo salamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ya yau din ne ya gajiya Abba shi ne. Ladidi? Ba ki gami a hannun shi ba ladidi? Wannan ba komai ba ne wata duke ta ne saboda eh, ga dozin loko. Ɗan tashi tsaye da Allah gani nake kakka huda mun tumbi a haka. Ke? Ina bakon nawa? Gashi na abba. Kina nufin wannan shi ne sarkin nawa? Shi ne. Ba ni ne ba wani ba ne ba ni ne ne tattaki na ce bari in zuwa eh, kwashi albarkan manya. saboda eh yare gowa kamar ita ce nake son zan dan yi baro eh eh da ita nake son ne wai aure baro aure kenan sai ka ce tattabara to kuma shi ne ya zo da wannan sifika haka sai ka ce a wannan idan na dan dibi dan eh, audu na na dibi kayan ya ne ɗina ga ganguna na a matsayin gowa ga bane ramali ne ya ne kowanne ya dinga ɗan dukowa. Didi so kin ne kuma saboda eh tima wannan koda si mun hawan kawara kawai sai dai ka Allah wallahi. Abba ne fa. Oke sorry ai kin san da yake akwai ɗan kwantan safe. Abin da na fahimta na Ki bari ya je ya samu babban yaya. Wannan magana ba a nan ya kamata a yi ta. Ah, Sori dadi ya gane wani lissafin ne yake komawa wani amma ban ce ma haka ba. Mun gaisa makwai na kwana. Lafiya lau. Ina gajiya. Bibi karki da unguwa gidan bari mu dan ƙara santawa. A a a a a abba. A wannan. Ba kan me muke magana ma. Hawar A. Tashi nan ta tuna ma. Ok. Ba wani kowa. In ziyarta za a yi gagare kakkata da hankalin ka gogen zai samu da yaddan mai duka dan dan amina mai duka zai girke ba ya su fita daga cikin ƙura. sai a zo a yi maganar baruna da ita. Wato in Allah da ya kusa ya samu kuɗin zai zo yi magana aure. Dar abin da yake goga ma kenan kai kuma waka jin yara. Yanzu kai me sana'a To me ta, Kawai na biyo loko wanda na fi ƙarfin sa na ƙarfa. Me? Waya da ake ta cewa barayin waya barayin waya sun yawa a gari kana nufin kai ma kana ciki? a ni ba a ciki da ba duk wanda ya ga ya ba mu ai hajin mai duka ne bai sauke ba ai ba kowa muke ba kai ba sai wanda bai mai duka ba wanda bai ba su ba eh. baya sauka zakka baya sauke zakka shine nufin shi a haka kika kudunduno shi zaki aure shi bai da sana'a ba ka ya dan na zo gidan hankatin ga kake cewa bayan da sana'a da sana'a ta wani lissafin jiya ne yake da wannan kafa ɗaya da na zuro wa jabaran mai da ita ciki na fahimci yaron nan ba tarbiyya ce ba mu guri mu dan zan a wannan ba dan ganin idan ki bata ni ya soka mun a a dai da Allah da ya didi um sannan kuma waye mahaifinka Alhaji Muhammadu Labaran kirki ne mahaifina mai gidan bulo kuma kai ka san mutumin kirki ne mu'amala da mutane a unguwa ko wacce yana cika ta lafiya ko ba ka wani ya kika ga unguwar ah, ta mu kai ka ga da ake yaban su kai kuma kana koma a ciki na fara ma akwai kwantan aiki wani lissafin sai na ji shi a baya na ji shi a gaba yanzu ka bari a gane baby bari mu magana kawai eh, ah, abin da zan ah, ba shi ka san aure yana buƙatar bincike ne tunda kai Allah ya yi ka a haka kake Yanayin yanayinsa wai ba dan daba bane haka yake <laughs> haka yake haka rayuwar Lagos rayuwa ta ce a ah, ka rika da wani ba abin da amma abin da ya sa ma ga yanzu kana ganin shasanci na faɗa ma lissafin jiya yana iya dawowa yau ban gane wai tunanin shi na jiya zai iya dawo yana da dan mantuwa don haka yanzu ba ba gane nawa ka siyan mun da ita kawai ai magana kawai a wuce gurin ita din ah, to da gogina na zo to komai ya dinga wani ɓai jiran jiran yawa ne kowa ya jira sai ya ji ana yi in dai abba baran ba ku kun ah, a ke tsaya tsaya ladidi ai in kika ga kin bannan tare da shi za ku fita saboda ni ba yanzu fita zan yi Eh. To ga magana kawai na baka. A'a ba ka da matsala tun da yanzu na ga sana'a ka ce bin hanya ko? Ba bin hanya ba kai ba ka fita ba. Duk gaza idan bai ba bai sauki hakin bai duka mu kowa mu hau ba za mu za mu hau kansa ko bai duka zai ba mu iko mu tige kai ban da Sori. Kai abba ne ba. Wato a shi sa na faɗa miki kwazira ne ke ba na yi wa magana yawa hudu ne a kaina. Ka yi karatu wani libel ka tsaya. kai karatun zamani din nan da ake dan a ni gubban na gane ni bana wannan layin yanzu ne ma nake son yin fada eh ta irin samu an samu na karanta ko da jarida sai kaga ce jarida to kai ba gane ba littafi tunda kace dan gidan malam Audu kace ko me bulo to na san kai karatun addini shika-shikan musulunci guda nawa ne eh ka da wannan magana da ni da kai na ce kawai magana za a yi ta buru da ni da ita kawai a daga cayin mana abin matar a'a ai in aure aka ga ba a samu a a harkar kuɗin zamani ba sai a tafi harkar ilimin ka idan Allah ya sa ka samu ɗaya a ciki ga sai a baka mata amma in ya zama na ba kuɗin ba ilimin ba ce ɗaya ba a ce ɗaya ɗaya a yi a gabanki ɗaya kai kaga kaga kaga wai tsaya da Allah yakin badar da wadawa aka yi bayan Allah ne na gari abokan zaman ɗan amina sahabbai suka dafa eme eh, duka kuma dama shi yake ba su nasara ya hankado musu nasara ga e mala'iku ga ko mai karfin Allah ga wata su kai labari ko ba ka ba gaskiya ne to kuma kaga shi ai Allah Muhammadu mu da kake gani sallallahu alaihi wasallam ai mu ga wajen sa ne na dar ko ba ka ba eh, gaskiya kuma tunda ka dawo ta ne cikin hayyaci na to yanzu an turo a sawana ni ma ah. kana ta girma ai kana cewa annabin rama ni na riga na baje abba ka san waye ah, saban shi ah. baban shi to eh sai a zo ai magana ta gemu da gemu sai ka ga magana baro a tare tima a raba musu na shaga waye tima kuma jaddada mutane timawa a kai ya kaje haka kai baka fita ba kai dan adam fa yana da daraja ba wani ah, timi a ah. Najeriya to me duka ya ce wa karramna wani adama ai yare ne da yare nake faɗa ma to kai ka iya wannan nake ma tambayar shi ka shi kai ka gane ni ai duk ka gane lokacin ina cikin aure ne da sai da magana ne nake so da ni da kai yanzu a kawo ka zo kan gurin yanzu a da sa sabon kaya da a da shiga ban ɗaki za ka yi sai in gane cewa kana da addini ai wannan ba wani abu bane in Allah ya ba ka gode mai kai bismillah ka zinduma kayan ka a akwai addu'a bayan kai bismillah akwai addu'a sa sa ni daura ya fara akwai ta to wace ce inda dole sai na kawo da mu ai tambaya ce jarrabawa ce kai kokari ka samu maki to da ba yana da maki to da abin da kai na farko ya ka fara ka rinka daga murya ba jin ka nake ba amma mu guri da ni da shi ne abba yanzu kawai shi kenan yanzu ka bari ya kawo mahaifin shi wallahi sai ya ansa tambayan nan to ka amsa mana baby zai baka ni zan farawa gare ga yi adda shiga ban daki to in aka yi bismillah ba ta kori komai ba eh amma akwai adda adda ake ka iya adda wankan janaba duk baka iya ba to kuma ai dan koya ko ba haka ba in za a caka mutum wuka a ciki me ake cewa wannan ai ga gane kawai da daya a a kai wannan ku je da shi waje ku je waje ba komai ba komai ku je sai mun dawo eh, mu tafi mu tafi gaba a kin gane na ni ba na yadda da kina gaba ina ganin ki duk wanda ya tabo ki ta gaba tun masa wanda ya tabo ki ta waya dama to an ba koma daki to sai mun dawo Ba Babu A'a! Kaga eh? madaran me daga ya bani iko eh. ko da kan loko na fito kwace eh. ka ce min kai ne ba baban bai biya ni daga ma ka ba. To ba matsala. Kai me sunan ka ne ma ban tambaya ba. Eh ni sunana. Eh. Saniya ba ki haram. Ba ki haram. Eh. To ba matsala. Wahala ji abin da ya gaba an dan canji ne gaba nan garbara nan. A'a za ka samu a gunta. za ka samu a wuri sai da biyu shi kenan ba matsala burodi a wata ran eh rowan tiye za burodi har Harka ta da kanka kana cin gora ne eh to goran ba Baby yana zuwa ga hannun gara cewa ma ya ga mun ci gaba ko dai ba yana cikin wannan. To. Broda, kwantar da hankalinka broda, ba wani cege ba, Allah wallahi duk wanda ya ce wa abu Allah. <laughs> Broda, ba. Ka karta mai ita wallahi, ka karta mai ita yaro. Baby bari in ga wani so. you. Come with mu